This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau grace alheri abdu ce tare da ibrahim ka almasi garba daga birnin washington dc muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau 21 ga watan nuwamba shekara ta 2015 kamar yadda muka saba bayan labaran duniya ibrahim zai shigo da tawagarsa a shirin mu tattauna kafin nan ga halin da duniya ke ciki assalamu alaikum masu saurari ga labaran majiyoyin jami'an tsaro a kasar kamaru sun ce mutane akalla goma sun mutu a wani harin kunar bakin wake wanda ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kai harin da aka kai yau asabar a yankin arewa mai nisa a kamaru wani salo ne na baya-bayan nan da kungiyar boko haram ta bullo da shi inda take auna kamaru da chadi da nijar da nigeria cikin 'yan watannin nan yunkurin boko haram na amfani da karfi don kafa tsatsaurar daular islama a arewacin nigeria ya yi sanadin mutuwar dubbai makwabtan kasashe irin su kamaru sun shiga sahun fafatawa da boko haram a farkon wannan shekarar kuma tashin hankali ya wanzu zuwa sauran makwabtan ƙasashe ƙasar ta kamaru ta ba da gudummawar dakaru wajen 8,700 ga haɗakar sojojin da ke yaƙi da boko haram bisa jagorancin najeriya jami'an tsaro ɗauke da manyan bindigogi na sintiri kan hanyoyi yayin da tasoshin jirgin ƙasa ke ci gaba da kasancewa a rufe a babban birnin ƙasar belgium a yau dinnan asabar a daidai lokacin da gwamnati ke gargadi kan yiwuwar kai hare-hare shigen waɗanda aka kai birnin paris da suka yi sanadin mutuwar mutane 130 kwanaki takwas da suka gabata firaminista charles marshall ya ce an ƙara matakin farga a ƙasar wanda ke nuna cewa akwai wata mummunar barazana bisa ga sahihan bayanan da hukumomi suka samu kafafen hukumomin yaƙi da ta'addanci sun gaya muryar amurka cewa sahihan bayanan na iya nufin cewa sale abdulsalam wanda ake ganin shine jagoran harin da aka kai paris na shirin tarwatsa kansa cikin cincirindon jama'a a brussels hukumomi a fadin turai na ci gaba da ƙoƙarin farauto abdulsalam wanda ganinsa na ƙarshe shine lokacin da yake ƙoƙarin ƙetarawa zuwa belgium ranar 14 ga watan nuwamba 'yan sa'o'i bayan harin da aka kai birnin paris shugaban amurka barack obama ya yi da abin da ya bayyana da harin ta'addanci na rashin imani da aka kai wani otal a babban birnin kasar mali da ya sanadin mutuwar mutane 25 yana mai shan alwashin farautu makasan da yake jawabi a wurin babban taron shugabannin kasashen yankin kudancin asiya a babban birnin kasar malaysia obama ya ce harin da aka kai birnin bamako ranar juma'a babu abin da zai haddasa illa sa amurka ta jajirce wajen yaƙi da ta'addanci ya ce kawaye da abokan tafiyar amurka sun dukufa wajen kare 'yan ƙasashensu da kawar da aƙidojin tsana da ke yada ta'addanci da kuma daƙile tushen ta'addancin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a halin da ake ciki kuma yau asabar firaministan malaysia najib razak ya kira ga takurarin aikinsa shugabannin kasashen kudancin asiya da su haɗa kai wajen abin da ya kira fifita sassauci bisa tsauri don su yaƙi tsaurin ra'ayi da yake buɗe taron asiyan kashi na 27 mai masaukin baƙin ya ce ya ɗan kwaskwari jawabin nasa ne saboda ya taɓo na baya-bayan nan a hare-haren da 'yan ta'adda suka kai ciki har da na faransa da mali da sauran wurare ya ce ya kamata duniya ta kwana da sanin cewa ya waje ba a tona asirin aƙidar ta'addanci don kowa ya san ƙarya ce kawai ba musulunci ba rasha ta ce ta ƙaddamar da gagarumin jerin hare-haren bama kan muradun isis a syria ministan tsaron ƙasa sargi shaigu ya yi bayani ma shugaba vladimir putin jiya jama'a cewa jiragen saman rasha sun ragargaza matatun mai sha biyar da motocin da kuma mai sama da ɗari biyar a jerin har-haren bom da suka kai wannan satin kawai a yunkurin na ƙasa tattalin arziki da hanyar samun kuɗaɗen shiga na isis shegu ya kuma ce jiragen ruwan rasha sun harba makamai masu linzami guda sha takwas tun daga tekun caspian suka ruguza wuraren da aka auna a lardin raƙa da idlib da aleppo ya ce hare-haren jiragen sama sun yi lahani sosai ciki har da kashe 'yan bindiga sama da 600 a wani hari guda da aka kai lardin dayar yazur a gabashin syria labaran duniya kenan kuka saurara baban Laila a sha ruwa a koma gona ga Ibrahim bai yi nisa ba gashi nan da tawagar ta a shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fage daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya ba da umarnin damƙe tsohon mai ba da shawara kan tsaro sambo da suki da sauran waɗanda ake zargi da badakalar biliyoyin naira da dala da sunan sayo makamai daga bakwai zuwa yanzu bangaren karar zaɓe babbar kotun tarayya ta sallami karar injiniya mustapha dan mai hajja da ya shigar yana kalubalantar gwamna gaidan da rantsa sau uku kin ba shi damar takara a apc da mallakar takardar kammala firamare ta boge bukar mustapha shine kwamishinan shari'a na yobe da yake cewa ba a yi kaza ba kotu ta ce shi ne bai yi kaza din ba maganarsa kotu ta tara ta watsa mukarrabin dan mai hajja Muhammad Gaskanta ya ce za su ɗaukaka ƙara. A shirye muke za mu kai shi duk inda ya kamata mu kai shi domin mu kwato wa al'umman jihar Yobe hakkinsu. Ko da ta kama mu je kotun koli ne akan wani al'amari a shirye muke mu je mu kotun koli don mu karɓo musu hakkinsu. Yayin da shugaba Buhari Allah wade da 'yan Boko Haram don sabbin hare-hare da gargaɗin za su ɗanɗana su ita ko hukumar alazai ta ba da ga marigaya a tafiya jifar shedan 274 za a tafi da samfurin jinin 'yan uwan marigayan Riyadh don gano kaburburan 'yan uwansu. nasira da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa mu na tattaunawa. Yau zauren zai kammala zamansa da wasu ƙwararrun da suka ziyarci ofis ɗinmu da ke nan Washington. Don haka sati mai zuwa zauren zai koma Baucin Yakuba inda ake tattaunawa tsakanin Fulani da Sayawa. Kamar yadda kuka sani, malaman da aka yi zaman da su a nan Washington su ne Usman Bugaje, masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da dr usman dallami muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a afirka da ke Abuja, najeriya da kuma mr shamaki peter gat na kungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a najeriya nsrp a takaice da ke jos najeriya yau za mu ɗora ne da komawa ga Profesa Usman Bugaji. Profesa ana batun ba da wa'adi na kawar da Boko Haram a Najeriya. Wasu na ganin abu ne mai yiwuwa wasu na ganin kai an ci da zari. Shin kana ganin me zai faru dangane da wannan wa'adin to ni masu ba da wa'adi su suka san abin da ke gabansu da yaƙi ne wanda yake in baka cikinsa hmm. sai dai ka karanta a jarida kuma ni ba soja bane ba hmm. ban yi aiki irin nasu ba hmm. ko na na tsaron ƙasa saboda haka na ɗauka su da suka ba da wa'adi suna da abin da suka taka amma ni shi aikin soja ba zai iya kawo ƙarshen wannan al'amarin ba abin da zai kawo ƙarshen wannan al'amarin shine bayar da wa matasa ilimi sahihi wanda zai shiryar da su akan abin da yake daidai hmm. kuma samu musu aikin yi hmm. wannan shine maganin boko haram na yadda harkar soja za ta rage wasu abubuwa za ta tsaye da kashe-kashen da ake yi za ta tsaye da amma na tsaidawa ne na ɗan lokaci hmm. ya kamata hankalin gwamnati ya dawo duk da ana wancan yakin akan ya za a ba su ilimi sahihi hata fahimtar tasu ta addinin su da suke mm. kirarin a kan sani suke wannan abun mm. to a gyara musu ita ya kuma za a ba su aikin yi mm. to ni ban ga abin da gwamnati ke ba akan wannan bangare mm. in ma tana yi mm. to ba mu sani ba to dr suman kaji abin da profesa ya ce ya ce kamata yi a wayar wa matasa kai a ilmantar da su ya fi a ce za a yaƙi in aka haka nan da ike da matasa ake amfani to za su barata da abin da ya shafi boko haram amma kaji an ce ayi in ka ga gudu wai sa gudu ne bai zo ba baka ganin idan aka yi fuskanci abin da karfin soji boko haram za su ji tsoro kowa zai san ta kanshi eto eh yadda professor ya faɗa haka ne yake wato da wahala a ce karfin soja zai yi karfa karfa kuma ya kawo wani uh, tasiri akan ƙarshen yan boko haram wajibi ne kasancewa wa'inda ma suka wahala a mm. hannun 'yan boko haram din mm. suna neman ɗauki ba irin na ƙarfi ba a irin na tallafi tallafin nan kuma ba wai kawai na kuɗi ba oh. a'a na nuna musu ma ana son su oh. yanzu haka makarantunsu duk an kace-kace da su a wa'innan a oh. yobe a borno a adamawa da, da sauransu to yaya za a yi a farfado da wa'innan makarantun sannan suwa za su riƙe marayun da aka bar su kara zube sannan sun ga jini sun ga kashe-kashe sun ga yanke-yanke na ɗan adam fa ba wai na dabbobi ba to hankalinsu ma ya tashi yaushe ne za a zauna a tabbatar da cewa an tara ƙarfi da ƙarfe an natsu an taso da su oh. ɗaya fa kenan na biyu ga tattalin arzikin arewa oh. an kace-kace da shi oh, inda zaman lafiya muke cikin 'yan shekarun nan tun 2009 da aka fara wannan masifa oh. waya Allah tattalin arzikin arewa da ya ci gaba fiye da yadda kake zato oh. shi ma an mai ɗaiɗai oh. wannan ma wajibi ne a ce an taso da shi sannan ga shawarwari da za a wa matasa yanzu wanda sun bar ilimi sun kama shan kwaya da lalaci da hauka kuma ba su da tarbiyya a gidajensu da na iyayensu wa'innan kaɗai abubuwan guda uku da na gaya maka oh. Oh. matsala ne wanda ba ƙarfi ne zai kawo maslaha a kai ba oh. wato tunani ne mm. da masu ilimi mm. da wanda suka san ainihin abin su zauna su gyara sai kuma gwamnati ta nema wa'innan masu ilimin kuma sai gwamnati ta yi da gaske kafin a samu farfadowan wannan wuri saboda karfin soja bangare mm. ɗaya ne kacal a cikin abubuwan ayyuka da ke gaban gwamnati. Iko Allah. To Malam Shamaki ka ji abin da Farfesa da Dokto suka ce dangane da mafita game da Boko Haram da sauran tashe-tashen hankula. Ba ka ganin idan aka yi amfani da ƙarfin soja, waye bai san soja ba, kowa ya san eh, soja. In aka yi amfani da ƙarfin soja kowa zai san cewa wannan fa abun fa da gaske ne zai daina shiga kungiyar Boko Haram ko wata kungiya haka ta da hankali. Kana ganin dole sai an yi amfani da ilimantarwa wanda ba sai matashi ya kai kanshi ba ya ilmantu kana ganin abin da suka ce daidai ne koko dai akwai gaskiya abin da suka ce daidai ne rashin ilimin ne da karatu ya kai mu inda muke yanzu da sojoji ko soja yana da karfin gyara da za mm. na daina faɗan nan kusan kullum ana kashe kuɗi dan a saya kayan yaki mm. kusan kullum ana recruiting kuma ana nan ana faɗa ma har yanzu ba a samu sauki ba mm. saukin nan ba karfi bane da ya kawo muna eh ni na yadda sojojin su ci gaba da nasu aikin mm. amma dole ne a yi abin da bature yake kira short to diplomacy wato a sanya ne da a samu matasa key actors din da suke da wannan damuwa a mm. zauna da su don a samu a gane ne kamata mu kamar shi inda doctor ya faɗa tattalin arzikin arewa gaba ɗaya ya rube ba abin da yake tafiya daidai to in ba an samu an yi wannan gyaran ba mm. nan da shekara biyar zuwa goma ba karamin damuwa da a samu arewa ba yanzu haka ka san ba amfanin gona mm. ba wai ana samun cin gaba ko ta wani fanni da muka sani ba so dole ne a zo a samu a zauna a yi gyaran nan mm. to mun gode sosai a idan mun koma wajen profesa za mu so ya dan yi jawabi ko ko a ji takaitaccen sakonsa ga 'yan najeriya to ni na akan wannan al'amura eh, babban sako shine a gwamnatin muhammadu buhari mm. a shugaban kasa ya kamata ya sani kuma Allah ya sa yana ji oh. wahalar da waɗanda suka zaɓe shi suke cikinta oh. ta wuce wahalar da ya same su a oh. lokacin da suka zagaya suna neman ƙura jama'a yau ɗin nan ana cikin hali ina faɗa masa haka ne don ina gudun fadawa da masu son su burge ko kuma su yi wani abu ba za su gaya mashi gaskiya ba jama'an nan suna cikin wahala ya kamata a yi wani abu da hanzari wanda zai taimaka ya kawo ɗauki ga rashin abinci da rashin aikin yi da rashin abubuwa na rayuwa mm. abun ya wuce duk inda yake tsammani mm. mu da muke shiga cikin jama'an da kullum ake zuwa wajen mu. Mm. mutumin da kasancewa ga sana'a yana yi ba wai bai da sana'a ba yana da gidansa yana da sana'a amma babu ma wanda zai zo hatta sana'a ta sai da magunguna ba wai na kan titi ba ƙwararru akan aikin wanda suke da lasisi na yin aikin suna zaune din ba mai zuwa in mutane sun zo sai dai su roƙa wannan yana nuna jama'a suna cikin hali hmm. don allah don annabi kada ya saurari masu burge shi ko su hmm. ce mashi gwamnatin shi hmm. tana yin abubuwa an muna cikin haɗari da yawa ya tashi tsaye ya jawo kan gwamnoni ya san yadda za a haɗu a kawo ɗauke ga irin wahalar da talakan ƙasar na yake ciki to mun gode farfesa allah sa gwamnati ta ji a dr usman yan najeriya za su so su ji takaitaccen jawabin ka gare su to a yi haguri bayan professor di ya faɗi wannan magana ni me zan ce yan najeriya dai wajibi ne su ƙara haƙuri hmm. sannan kuma da inda suka ga an masu abu ba daidai ba su hmm. nemi haƙƙinsu daga wa daga 'yan majalisunsu mm. daga sanatocinsu mm. sannan daga 'yan majalisun jiha mm. da gwamnoninsu kada talaka ya zauna a murkushe shi a danne shi ya ce wai mai karfi ne Allah ya isa zaman dankali ne babba akan karami eh, kada ya yi haka yanzu dole kan shi ya waye daga wannan zaɓe da ya je ya miƙa wuyan shi ya ba da kanshi mm. wasunsu suka mutu don ma murna wasu ma suka mace to ya dace a ce sun fito mm. sun kara wannan yanci mm. da suka sa duk wanda ya musu ba daidai ba su fito su kalubalance su ce ba daidai ba ne su ce kuma da yaddansu aka yi sannan kuma zaɓe mai zuwa in ya zo kada su yadda wani ya ɗauki fastan shi ya kara da fastan wani kamar yadda muka gani kowa ya yi ta kanshi halin shi ta fishe shi haka doktor. to a shamaki a mm. matsayinka na matashi ka ji abin da dai profesa da doktor suka ce game da jawabin da suka yi wa gwamnati da 'yan najeriya me za ka dora kai? eh to abin da zan kara shi shine a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da hakuri hmm. kar matasa su yadda wani ya mai da su 'yan tasha kar matasa su ɗauki shaye-shaye da harkan kin karatu da harkan jin maganan iyayen gari su sa a kai kuma fatanmu ne cewa shugaban kasa zai ji kukan 'yan najeriya kuma ya ji kukan matasa su professor nan da iyaye na ne su sun riga sun gan duniya kuma sun san tafiya mu ma muna so mu kai inda suka kai mu ma mu bada da namu taimakon dan najeriya ya ci gaba so fatanmu ne cewa duk abin da matasa ya kamata su idan a samu kwanciyar hankali a samu cin gaba a samu haɗin kai a najeriya dami kar mu bar babbancin addini ko kabilanci ko kuma a kai dan gidan talaka ne ko mai kuɗi ya hana mu ba da namu gudumawan ku taimakon mu dan a samu a ci gaba da inda najeriya ya kamata ya kai mu a dinga bai da abubuwa ya taimaka wa matasa kar a dinga bai da su kekunan na pep kawai bai kawai kekunan na pep ma yana jawo mutuwa ya kamata a duba a ganin me ne da ba matashi dai taimaka mishi taimaka a 'yan wansa to ba abun da zai taimaka muna najeriya kamar a yi noma ko kuma a yi gona da kyau da amfanin gona don wannan mai da muke kokuwa a kai za a iya tashi gobe a samu ya kare su wannan kano pyramid din da muka sani da su tattalin arzikinmu da aka sani a arewa muna fata cewa gwamnatin arewa za su iya zama tare a yi hanansin ɗinsa don a samu ya yi benefitin wa, wa dukkanmu don mu samu cin gaba to mun gode sosai da shawarwari da kuma wasu fashin baki da kuka yi ma 'yan najeriya da gwamnatin najeriya lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa inda zauren zai koma baucin yakuba a najeriya da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da kara karazubanci Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Hallur Abdullahi Maraya, wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da rabaran Dr. Shu'aibu Bel na ƙungiyar Kiristan Najeriya kan ga shek Maraya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدر القدر العظيم babban abin da zan yi kira shine cewa babu yadda za a fita daga cikin wannan hali sai an samu kyakkyawan shugabanci to alhamdulillah Najeriya yanzu ta samu wani shugaba wanda ake mai zaton cewa yana da gaskiya yana da adalci kuma alhamdulillah mutum yankin nan ne na arewa sannan majalisar ƙasa wadon an haɗa gaba ɗaya za a ga cewa duk 'yan arewa ne suka fi yawa kuma a ciki to saboda haka muna kira ga wayannan 'yan majalisa ta ƙasa da su ne suka fi yawa 'yan arewa sannan kuma ga shugaban ƙasa ɗan arewa da su tuna da wannan yanki su duk abin da za su iya yi domin su ga cewa yankin nan na arewa martaba shi ta dawo babban abin da za su yi shine nuna adalci tsakanin mutanen ƙasa baki ɗaya ba tare da nuna bambancin addini kabila su ji tsoron allah rantsuwar da suka yi cewa za su rike amana ƙasa su yi wannan zai jawo alheri ga yankin da suka fito wato yankin arewa sannan alhamdulahi abin da aka daɗe ana jira na samun majalisar ƙasa a najeriya ya samu a majalisar ministoci inda bayan kwana 166 da rantsar da shi shugaba mai cikakken iko wato muhammadu buhari allah subhanahu wataala ya ba shi ikon rantsar da ministoci wanda sun riga sun fara ayyuka to muna fata su ma waɗannan ministoci su bayar da gudunmuwarsu wajen ci gaban ƙasa kuma musamman wannan yanki na arewa domin shi man ka duba za ka ga cewa ministocin su talatin da shida mutanen arewa sun fi yawa a ciki su goma sha tara ba wai muna cewa su nuna bambanci su fifita yankin arewa akan a'a su adalci yin adalcin da za su yi zai haifar da wani ɗan itace na alherin da zai amfanar da yankin da suka fito wato shine yankin arewa sannan su ma sauran ministocin wanda ba na arewan ba su duba su ga cewa wannan yanki ya fi yawan al'umma sannan kuma ga wani irin arziki da Allah subhanahu wata'ala ya mai shine na arzikin ƙasa ta noma wanda kowa ya sani yau ba Najeriya kawai ba duk ƙasashen da yake sun ta'allaka da arzikin man fetur ne wajen hanyar samun kuɗin shigansu to suna cikin wani hali na lahaula saboda farashin man fetur ya faɗi a kasuwar man fetur ta duniya saboda haka babban abin da ya kamata a yi shi ne musamman na ga cewa wanda aka ba shi minista na aikin gona mutumin arewa ne kuma dattijo wanda ya san abin da yake yi so da aka ya haɗu da gwamnonin arewa goma sha tara nan a ga cewa an farfado da darajar noma a yankin arewa to wannan zai samar da abinci ba wai ga yankin arewa ma kawai ba a ga kasar najeriya baki ɗayanta mu daina amfani da kudaden ajiyar mu na ƙasar waje wajen shigo da abinci don mu abin mamaki shine zaka ga duk shekara najeriya takan kashe fiye da dala biliyan ashirin wajen shigo da alhalin gata da ƙasar noma fiye da kashi saba'in da ɗaya na faɗin ƙasar ta ana iya nomawa amma kuma abin takaici shine cewa najeriya tana shigo da abinci daga ƙasashen da allah bai musu irin wannan arziki na nata ba wato na ƙasar noma ɗin. Shi ma rabaram yal ya ce a fi gudu tare don a tsira tare. A masu sauraron gidan rediyo na muryar Amurka a sashen Hausa musamman jama'ar mu mutanen Najeriya ina mana barka da wannan lokaci na dimokuraɗiyya wadda a sabon gwamnati muka sami kanmu a ciki tun daga ranar 29 ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha biyar a ciki wadda muka sami tarihi babba jam'iyya da ke adawa ta kada jam'iyyar da ke kan mulki wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samun sa da wuya wadda ke kan mulki ma bai ja ba ya karba ya rungumi kadarar allah ya kuma yarda cewa Allah ke ba da mulki shi kuma yake karba muna farin ciki da wannan domin ya taimaka kwarai wajen kwantar da tazoma. yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi faɗa a yi yaƙi a kakkashe juna Allah ya takaita ba abin da mai so da a yi faɗan ma bai sami hanyar da za a yi faɗa ba mai so wanda dama yake so da a tada faɗan wanda zai yi faɗa saboda shi kuma shi ma bai samu ba babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai sani mu ne da cewa an ɗauki lokaci tamkar lokacin da ah, ba a samo ministoci kai tsaye a lokaci guda ba domin ciyar da kaza gaba amma jira din ma ya zama mana da taimako domin ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yin ta ta kuma tabbatar da cewa an yi adalci wa kowa da kowa amma babban kira abinda za mu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shine a tabbatar an aiwatar da adalci dama abin da ke kawon tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba adalci a wata bangare guda ba to babban abin batin zuciya shine ba za mu ji dari ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati maganar Allah ta sashin misalai a sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna ɓuya to yanzu dai mun gode wa Allah an kawo baba Buhari ya hau kan mulki ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci da rashawa a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta a a cikin ƙasarmu Najeriya duk waɗannan sakamakon rashin adalci yasa aka sami cin hanci da rashawa rashin adalci ya kawo kowa yana ya yi arziki dare guda kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali saboda haka babban abin da ke akwai shine yanzu dai da shugaban kasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan da a yanzu aka yi su su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shi ne ya sa aka zaɓe su akan mulki waɗansu ma jirgin ruwan buhari ne ya kai su akan mulki su ba don ana son su bane ba lallai muna so su tabbatar an yi adalci jalla allazi wahidu kama mana ahadun guda sau kuka kayafe mana mana majidu ya ilahuna Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Ibrahim Debe nisa ba gashi nan da takaitattun labarai. majiyoyin jami'an tsaro a ƙasar kamaru sun ce mutane akalla goma sun mutu a wani harin ƙunar bakin wake wanda ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne suka kai jami'an tsaro dauke da manyan bindigogi koko ya jami'an tsaro dauke da manyan bindigogi na sintiri kan hanyoyi yayin da tasoshin jiragen kasa ke ci gaba da kasancewa a rufe a babban birnin kasar belgium a yau dinnan asabar a daidai lokacin da gwamnati ke gargadi kan yiwuwar hare-hare shigen waɗanda aka kai birnin paris da suka yi sanadin mutuwar mutane 130 kwanaki takwas da suka gabata shugaban amurka barack obama ya yi tar da abin da ya bayyana da harin ta'addanci na rashin imani da aka kai wani otal a babban birnin kasar mali da ya sanadin mutuwar mutane 25 yana mai shan alwashin farautu waɗanda suka kai harin a halin da ake ciki kuma yau asabar firaministan malaysia najib razak ya kira ga takwarorin aikinsa shugabannin kasashen kudancin asiya da su haɗa kansu kan abin da ya kira fifita sassauci bisa tsauri don su yaƙi tsaurin ra'ayi to a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na yau sai kuma gobe don Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da shirin zaɓe ko naɗi na Ladan Ibrahim a yawa. kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga mrs gloria alitarfa da ke nan jihar maryland da danginta duka domin rasuwar mamarsu mama ta baya soja lama malgui wadda ta rasu a garin hawul na jihar borno tana da shekaru 81 a duniya allah ya ba dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma kyalab gita show da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr. Chan alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.